ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احياء ولكن لا تشعرون يا مني kada ku ce wa waɗanda aka kashe a wajen jihadi a kan tafarkin Allah su matattu ne sun mutu kamar yadda wasu suka mutu a'a su rayayyu ne a wajen ubangijinsu sai dai ba kwa iya riskar rayuwarsu saboda rayuwa ce keɓantacciya ba hanyar da za a santa sai da wahayi daga Allah maɗaukakin sarki.